Mansura Isa kenan tare da ‘yarta Khadija. Kamar yadda kuka sani dai, Mansura Isa ita ce matar Sani Danja a baya, domin yanzu Sani Danja ba sa tare da Mansura Isa. Wannan ta gefen ita ce ‘yarta wacce ta haifa kuma wacce suke ji da ita a gidan nasu. Maza da dama dai suna rububin auren wannan ‘yar tasu domin kyanta da Allah ya bata. Shin me ra'ayinku game da wannan ‘yar ta Sani Danja da Mansura Isa? Za ku iya faɗa mana ra'ayinku. a sashen mana comment. Jama'a da dama dai ba su ji daɗin rabuwar Mansura Isan da shi Sani Danjan ba. Duk da dai an tambayi Mansura Isan cewa za ta iya koma gidan mijinta kuwa Abinda Mansura Isa ta ce a nan shine gaskiya ba ta tunanin haka sai dai abin da ake tunani anan nan shine kun san mata akwai kunya ba ta son ta ce tana son koma ne ko saboda kar a ce bata ja ajinta ba duk da dai Mansura Isa a farko ta ce lokacin da ta fara haduwa da Sani Danja ta ji tana son shi wanda kuma daga baya shi ma ya zo ya nuna yana son ta menene ra'ayinku akan haka